ta'ala mahalicin samai da kasai wanda ke juya al'amura kamar yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama wanda ya saukar da rahamarsa akan bayinsa ya umarce su da nau'o'i na ibada ya wajabta musu sallah ya wajabta musu azumi ya wajabta musu ba da zakka ga wanda ya samu dama ya wajabta musu aikin hajji ga wanda ya samu iko duka wannan bayan tauhidi da aqida shaidawa ba un bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shar'anta wannan shari'a wanda ya tsara wannan tsari godiya ta tabbata gare shi gare shi godiya take tun farko kuma godiya ta tabbata gare shi har zuwa ƙarshe Allah subhanahu wata'ala shi muke godewa lokacin da muke wayan gari kuma shi ne abun godiya lokacin da muke kai yammaci mun shaida ba abun bautawa da gaskiya sai shi kadai subhanahu wata'ala kuma mallallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shirya da littafi fiyayyen littafi shine Alkur'ani mai girma Allah subhanahu Ta'ala ya umarce shi da bayyana wa bayinsa shari'a gaba daya babu abin da annabi sallallahu alaihi wa ya rage face ya bayyana tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ba kasancewa muna cikin wata ramadan wata mai alhurma mai albarka tana tunatar da mu ne faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ramadan futihat abawabul janna wa ghulqat abawabun nar wa sufidat ash-shayatin in ramadan ya shiga kamar yadda muke ciki a yanzu ana bude kofofin aljanna wanda duk yake bukatan shiga aljanna sai ya yi matso ya shiga ana rufe kofofin wuta kowa ya samu damar an rufe kofar wuta balle ma ya je ya shiga sannan an daure shaidanu wani hadisi malamai sun yi dogon bayanai akan. ana bude kofofin aljanna mafi karancin abin da za a faɗa shine <clears throat> ayyukan da za su kai mutane aljanna sun zama kusa-kusa ga ayyukan alkhairai da yawa da wuya ka ga an yi sallan isha a wani wata kuma an tashi har a yi raka a goma mutane suna ta yi gobe ma haka jibi ma haka ka gwada yi a wajen ramadana na kai kwana uku na ga ba wanda zai zo wannan masallaci amma a watan ramadan za ka ga mutane suna jurewa da ikon Allah abin da ake bukata mu tsarkake niyyar mu ta zama domin Allah ya zama ana samun cikakken ikhlasi ka tsaya tsayuwan daka cewa ka tsarkake niyyarka domin Allah ka jure ka yi haƙuri ka jure dukkan ɗawainiya da wahala an ini ana azumi da daddare kuma a ci gaba da ƙiyamun laili ko ka yi a masallaci cikin jama'a ko ka yi a gidanka amma ka tabbata kana yi domin man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi tsayuwan daren ramadana raye dare ramadana da sallah da salloli wannan muhimmin al'amari ne raye ranar ramadana ini na ramadana da azumi wanda za a yi shi domin Allah ko ana zafi ko ana wahala ko akwai dawainiya kowa ya jure ya ku bayin Allah wata ya shigo da ya kamata kowa ya kusatu zuwa ga Allah subhanahu wataala alal aqalla mutum ya samu Allah ya masa ahuwa akan abubuwan da suka gabata na zanubai in aka bar mu da abun da muka aikata daga Ramadan din da ya wuce zuwa yau kowa a cikin mu nan an ce ga aljanna zai dan jidar dar kafin ya shiga saboda mun san abun da muka yi daga bara zuwa yanzu Allah subhanahu wataala yana shirye ya gafarta wa bayinsa matukar sun tsaya sun yi himma a wannan wata don haka kowa a cikinmu ya yi himma abin da Allah ba zai yafe ba shine haƙoƙin bayin Allah in ka san haƙoƙin bayin Allah ka taka wannan kan sai ka je ka nemi afuwarsu sai ka mayar musu raddul mazalim dole ka mayarwa abun da ka ɗauka a shagon da ba naka ba ko na mai gidanka ko na babanka ko na wani wajibi ne wannan kan sai mutum ya mayar Allah baya yafe wannan dukkan abun da ya shafi haƙƙin wani wannan wajibi ne mutum ya mai da shi sannan ya nemi gafarar Allah subhanahu wataala ya ku bayin Allah dukanmu gaba daya muna da bukatan kusatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala da dukan ayyuka na alkhairi mafificin aiki wanda yana daga cikin nasihun gaba gaba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da yi in ka cire azumi da qiyamul laili to sai yawan ciyarwa da ba da sadaka fi sabilillah ya ku bayin Allah muna da bukata sosai mu taimaki juna da juna bayan Allah suna nan suna da bukatan taimako wani yana nan yana da bukatan siga kadai wallahi haka yake shan kunu ba siga saboda babu kudin sayan siga kuma azumi yayi gobe ma kuma azumi zai saboda haka a taimaka wani bai da makunun wani bashi da ruwan sanyi wani bashi da kaza bashi da kaza wasu suna kai azumi ba su da isasshen abincin da za a ci sai ga kawai an haƙura an bar wa yara an ci abinci mutum ya ɗanyi abin da ya sauwaka kuma gobe ma azumi zai yi ya ku bayin Allah tafaqqadu an ahwali A yi bincike a gano yan uwa na kusa makwabta da sauransu a taimaka don a samu gara basan wannan wata Allah ya taimake mu yan kasuwa ma'aikata masu mukamai manoma kowa da kowa ƙananan ma'aikata irin mu da su manya-manyan ma'aikata da kowa da kowa kowa ya sa hannun jari a cikin jarin da Allah subhanahu wata'ala ke bada gara basa a kansa kowa ya abin da zai yi karka ce sai masu kuɗi karka ce sai manyan ma'aikata kai ma babban ma'aikaci ne karka ce sai masu kuɗi kai ma mai kuɗi ne a daidai inda kake don akwai na ƙasa da kai wanda ba su da abin da kake da shi ashe kai ma mai kuɗi ne in an kwatanta ka da wayansu to akan waɗannan sai ka samu aljanna wani kuma a kanka zai samu aljanna wani kuma shi ma wani ya wuce shi to kowa ya amfani da damar da zai yi wannan kwanaki ne go ayyaman ma'aduda kwanaki na ƙididdigaggu za su wulga za su wuce baɗi ko ba wanda ya san zai dawo ba wanda ya san zai kai baɗi ɗumbin miliyoyin jama'a wanda aka yi azumin bare da su a sansanin duniya suna nan a cikin kaburbura a yanzu haka ba san ba za su zo bana ba to haka mu ma ɗumbin mutane suna nan azumin kawai ake jira su yi wani ma daga an gama azumi zai koma ga Allah wani bayan kwaza bayan kaza amma dai ba zai kai na baɗi ba ya ku bayin Allah musamman wanda Allah ya hore masa dukiya ya taimaka yayi abin da zai a ciyar fi sabilillah a bada gayan kuɗin ma wani zaka ga yana da haushin ya bada kuɗi ya fi son da ya saya muku abinci ko ku ko kar ku ci a bada gayan kuɗin ma akwai wanda kuɗin yake bukata wani magani zai saya magani zai saya ya fi ma shi abinci a gurinsa wani maganin sai ya yanke kuma an rubuta masa sai ya yi wata biyu yana sha an yi wata ɗaya abun ya sare ba hali in ka taimaka masa da kuɗi za ka ga wasu mutane bayin Allah irin Saudiya kuɗi gaya suke bayarwa a rinka bawa mutane kuɗi ka ga mutane sun yi layi ana ba su kuɗi kawai ana ba mutum kuɗi sai ka ji wani farin ciki ya daina jin yunwan azumi yanzu akwai wanda in ka ba shi naira dubu ɗaya wallahi yau azumin yau sai Allah ya san yadda zai kai shi kawai sai ya ɗauka kawai kai ma kila isha bai sha ruwa ba ya manta kawai dalilin dubu ɗaya ya ku bayan Allah a yi abin da za a yi a taimaka akwai talakawa akwai masu karamin karfi akwai masu kananan karfi wanda suke da iko za su iya kare yadda kayan su yayi sauki a 'yan kasuwa su yi wannan wanda kuma ba su da iko don ba kowa bane zai iya yawa wani sa'i mutum ya saro tsada ba da ma shi ma ya kare da dawo da shi sauki sai ya shiga cikin wani hali a in mutum yana da iko mai ƙarfin yin haka a yi wannan don bayan Allah su samu abin cikin sauki Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ya taimake mu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 وسفدت الشياطين اتقوا الله يا عباد الله أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأوصيكم بعد نفسي بتقوى الله جل وعلا واعلموا عباد الله أن شهركم هذا شهر مبارك وأيامكم هذه وأيامكم ها وأيامكم ها واعلموا أن شهركم هذا شهر مبارك wa ayyamukum hadhihi ayyamun mubaraka ittaqullaha fiha wa taqarrabu ila Allah subhanahu wa ta'ala bi jami'il qurbat min siyamin wa qiyamin wa sadaqatin fatasaddaqu ala ikhwanikum kathirun min al-fuqara wal masakin wal yatama wal yatama ittaqullaha fikum ittaqullaha fihim wabdhulu ma tastati'una min juhudikum wa sadaqatikum wa amwalikum wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yanzuru ila a'malikum wa yanzuru ila ma qaddamtum li anfusikum wa sayu'akhiruha lakum wa yaddakhiruha lakum hatta talqawhu yawma la yanfa'u malun wala banun fa yaqulu jalla min qa'il ya ibadi إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه عباد الله أكثروا من الدعاء في هذه الأيام المباركة وفي هذا الشهر المبارك أكثروا من الصدقات أكثروا من قيام الليل وأكثروا من تلاوة القرآن ومن قراءة القرآن وأكثروا من ذكر الله من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله اعلموا أن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من رحمة ومغفرة وعتق من النار اللهم ارزقنا منه أوفر الحظ والنصيب نحن مع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أبنائنا وبناتنا وأهلنا وذرياتنا اللهم اجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم أصلح لنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم اجعلهم خيرا لرعيتهم ورحمة لهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن